a jiya da misalin karfe tara dare har zuwa karfe uku waye wani gari daidai wasu yan bandiga suka kai hari cikin garin Chibok da ke kudancin Borno inda suka kone gidaje da ma'aikatu da ma wata makarantar mata da ke cikin garin wani mazaunin cikin garin Chibok din ya shaida murya Amurka cewa maharan sun kone gidajen mutane da dama suka kuma kone makarantar matan kurmus sannan suka kwashe matan da aka yi kiyasin cewa yawan su ya kai ɗari biyu suka kuma shiga daji da su ya ce akwai wasu mata da dama da suka fatsama cikin daji wanda yanzu hakan suka shiga neman su ya ce waɗannan ɗalibai dai ɗalibai ne da suke rubutun jarabawan karshe a watan jiya ne dai gwamnatin jihar borno ta bada sanarwar rufe dukkanin makarantun firamare har zuwa na sakandare a wani mataki da ake gani tamkar na kariya ne wannan hari dai na garin chibok ya zada jefa mazauna cikin garin cikin wani hali na tsorata da fargaba ganin yadda waɗannan mahara suka shigo suka aikata yadda suke so suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai suka shige da su cikin daji ba tare da sun samu wani ɗauki ba ga dai ɗaya daga cikin mazauna wannan gari da ya shaida mini a hira da na shi ta wayar taho yadda abin ya wakana amma ya nemi in sake ya suna nasa ga abin da ya faru haka fa abun jiya kamar a nan karfe tara ko su ne suka suka ciwi cikin cibo suka je suka yi ta mana tsarna mm. suka tattara yan mata da suna rubuta waya nasu mm. suka sa su roka suka soke kayan da yake cikin roka din suka zuba ya mata a cikin suka kama hanyar da shi zuwa jiya. Oh. ana haka na haka suka zo cikin gari suka zo inda suka zo cikin gari suka samu inda tankin mai suke suka ta hukuna a garin roka din da shi gidaje kai dukiya ga sai barna amma dai kan bai shiga ba amma yanzu haka nan ya matan da suna waya nan a cikin dari biyu ko inda aka samu bai fi ko goma sha biyar ba duk sun tafi da sola mm, sun tafi da sola na wa kuma ba ba kamar ba akwai jami'an tsaro a cikin garin Chibok din ba. Eh da akwai jami'an sun gudu sun gudu a su kuma har aka kwashe waɗannan matan ba wanda ya fito ya kama su dauki. Eh yanzu kamar wani hali ake ciki a cikin garin Chibok din. Na yake kauyen da yana arewa da Chibok kaɗan nan. Eh. a nan ma wai gari ya waya musu a cewa wurin ba to mutane na sun suna kira da ganke sun zo su gudu ba su samu nasara ba sai na biyar din na jiya su ga samu nasara shiga garin hari ok sun sha zuwa ba sa samun nasara a sun sha zuwa ya kai sau gudu ba samu shiga ba sai dai jiya din nan jiya din nan ma amma wadannan mutane ma la in ma mutum ce mai kai mutum ya haka kai su biya su yi kayi wani abu da su ne kariya mai shi a su biyu ma sai wanda ya taya sosai su zo ya suka zo ne a cikin me suka zo ne ai suna da makan wanda ya fi karfi ko da me suka a cikin me suka zo da mota ne ko da babura a da mota suka ya kai shi su biyar suka da shi ba da babura kudu ne gona ne haka irin hilux hilux din nan to makaranta fa a makaranta sun gama shi kasu wani wuri ma sun gama bare makaranta malam sun kona makarantar ga baki daya sun ɗibi abincin wanda ya saura da basu su iya dauka ba sun sa wuta sun zagunan sun kan sun rubuta abincin makarantar suka kwashe eh a rubon yana saye da da zai da mai digiri wani ya yi gari ya kwana ya yi baki na gani hanya cikin gari wannan wasu dauka da da roba din suka sokar rafi bunan da yake ciki suka dura ya mata a kai suka tafi a cikin lokacin suka sa yan mata Na kuma tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Lawan Tarko ta wayar tarho wanda shi ma ya tabbatar min da akwai lamarin kamar haka. Ya kai dan ma batun incident nan ne na Tibok wanda aka ce an kwashe wasu 'yan mata na shiga daji da su. To ne ma dai mun mu ma mun ji an ce hanya ta hafa mu a Tibok amma mun tura ban ta tura fim da su kawo wata ba ba ko ba abin zan iya cewa yanzu wannan abu kwamishinan yan sandan jihar Borno Lawal Tanko kenan wannan lamari dai na hare-hare na rada jefa mutanen da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya cikin wani hali musamman maganin yadda batun ke dada faɗaɗa a ƙauyuka da ma wasu manyan garuruwan wadda kusan duk kowane wayewan gari sai an hallaka mutane musamman mabiya kan hanyoyin da ke cikin jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya